This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar goma sha biyar ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da da hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zara yau musulmi a fadin duniya da suka je kasa mai tsarki suka taru a filin Arfa a Saudi Arabia don gudanar da wannan ibada ta tsayuwar Arfa. Dakarun Isra'ila sun kai hari a Gaza tare da fafatawa da mayakan Hamas a jiya Juma'a yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta gaza samun ci gaba. kana babban bankin duniya ya amince ya bai wa najeriya rancen dala biliyan 2.25 don bunkasa kudaden shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki kanin labaran kenan a bangaren rahotannin namu za ku ji cewar tsananin zafin rana da ya kai 46 a ma'aunin celsius ya sa alhazai daga fadin duniya da ke gudanar da hawan arfa kaucewa yawan zirga-zirga don kare lafiyarsu. su ulama suka yi bayani cewa hawa wannan dutsen arfa ba wai dole ba ne saboda kuma ba shi ba ne arfa saboda haka a guji hakan don saboda akwai rana guba zafi babu shakka za ta doke ka Haka kuma za ku ji cewar gwamnatin jihar Edo a Najeriya ta soke ayyukan kungiyar matasa ta Okagili waɗanda ke aiki a ƙarƙashin babbar masarautar jihar mai daraja ta ɗaya wato fadar oba of benin saboda zargin haddasa matsalolin tsaro a jihar kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya a bisa koyi da manzon tsira da ya kasance a ƙarƙashin zazzafin rana musulmi a faɗin duniya sun taru a yau asabar a filin arfa a ƙasar saudiya don gudanar da wannan babban ibada mai wahala mai ɗaukar tsawon wuni da kuma ake tafakuri a ciki wannan ibada a kan dutsen arfa wato dutsen tsira ana kallonta a matsayin gimshiki na aikin haji sautari yana zama babban abin da alhazai ke tunawa yayin da suka saya kafada da kafada sawu da sawu da juna suna neman gafaran allah da albarkansa da wadata da kuma lafiya dutsen yana tazaran kilomita 20 ne kudu maso gabashin makka dubban mahajjata sun yi tattaki cikin duhun dare zuwa dutsen arfa a jikin dutsen mai yawan tsakuwa da gewayinsa mahajjata da dama ne suka cire hannayensu suna ibada da hawaye na gangara a fuskokinsu lallai wannan babban al'amari ne wannan babban rana ce ga musulmi a cikin shekara kana wani yanayi ne mai daɗi da kowa ke so ya ɗana in ji Hussaini muhammad wani mahajjaci daga ƙasar misira yana faɗa yayin da yake tsaye a gangaren dutsen arafa da sanyin safiyar yau ya ce wannan wani wuri ne na musamman da kowa ke begen zuwa irin wannan rana kuma a wannan lokacin musulmi sun yi imanin cewa manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da jawabinsa na karshe a hutubar bankwana a wannan dutse mai tsarki shekaru 1435 da suka gabata a wannan hutuba shugaban halittar ya yi kira ga tabbatar da daidaito da kuma haɗin kai tsakanin musulmi dakarun isra'ila sun kai hari a gaza tare da fafatawa da mayakan hamas a jiya juma'a yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta gaza samun ci gaba kana tashin hankali ya kauri kan iyakar arewacin isra'ila da lebanon shaidu sun bayyana yadda aka kai harin a birnin kudancin na rafa da wasu wurare a tsakiyar zirin gaza asibitin al-aqsa matthias da ke birnin tsakiyar zirin na dayar albala mazaje sun taru a kan gawar wani yaro ɗan shekaru goma sha ɗaya wanda ya mutu yayin barin wutar a wani sansanin 'yan gudun hijira na bureji da ke kusa da wurin ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce dakarunta sun ci gaba da aiki a tsakiyar gaza inda jiragen saman yaƙi suka kai hari a wani kurkuku na 'yan bindigan da ke zaitun labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Babban bankin duniya ya amince da baiwa Najeriya rancen dala biliyan biyu da ɗigu ishirin biyar don bunƙasa kudaden shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga ƙasar da tafi kowace yawan jama'a Afirka. bankin ya faɗa a yammacin ranar alhamis cewa rancen zai taimaka wajen ƙarfafa matakan kare talakawa tare da ƙarfafa sauye-sauyen haraji da kudaden shiga Sauye-sauyen tattalin arzikin shugaba Bola Ahmed Tinubu ciki har da kawo ƙarshen tallafin mai na tsawon shekaru da daba, amma mai tsada da kuma haɗa kan farashin musayar kudaden ƙetare wanda ya haifar da hauhawan farashin kayayyaki ya kai kwatankwacin na shekaru 28. Najeriya dai ta riga ta fuskanci ɗimbin basussuka bayan da bashin da ake bin ƙasar ya ƙaru da kusan kashi dubu a cikin shekaru goma da suka gabata. An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A yau ne alhazai ke gudanar da ibadar hawan arfa. Alhazan kimanin miliyan biyu daga faɗin duniya suna gudanar da ibadar ne cikin tsananin zafin rana da ya kai 46 a ma'aunin Celsius. Hakan ya sa alhazan kaucewa yawan zirga-zirga don kare lafiyarsu. wakilin murya amurka nasir adamu el hikaya da ke can saudiya ya aiko mana da wannan rahoton alhazan na rike da lema wasu na neman duk inda inuwa take don fakewa yayin da waɗanda suka zauna a tantuna ke amfana da wasu na'urorin da ke buso iska da rage zafin babban likitan alhazan najeriya dr abubakar adamu ismail ya bukaci alhazan su yawaita shan ruwa yana alwashin suna da kayan aikin kota kwana don kula da waɗanda ya zayyana da waɗanda gubar rana ta yi wa illa ulama suka yi bayani cewa hawa wannan dutsen arfa ba shi ba wai dole ba ne saboda kuma ba shi ba ne arfa saboda haka a guji hakan don saboda akwai rana in ka ce za ka hau sannan kuma kana hawan dutse guba zafi babu shakka za ta doke ka tunda wannan zafin da ake samu na wannan shekaran ya fi na duk sauran shekaru da ake, tunani shi yasa a ko'ina ake samar da ruwa su ma gwamnatin saudiya sun yi iya kokarin su gaskiya da in an samu mutum ya suma kawai dalilin wannan gubar zafin akwai wani abu da za ku yi nan take ku taimake shi nan da nan za a kwantar da shi a daga kafansa a ɗauke shi a haka a kai shi inuwa in akwai ac a sa shi cikin ac a bashi ruwa to in allah yadda sai kaga ya farfado in ya fi haka sai mu sa masa mu sa masa drip zafin rana dai a saudiya ba bakon abu ba ne kasancewar kasar na yankin hamada da kuma yanzu da sassan duniya ke fuskantar karin dumamar yanayi sheikh abdulsalam baban gwale na ɗaya daga alhazai kuma ya zauna a ƙasar na tsawon shekaru yayin da yake karatu a jami'ar musulunci ta madina suna da dokar motoci ba a yadda lalatattun motoci ko wanda shekarun kirarsu ya yi baya-baya sosai ta yadda ba su iya ɗaukan na'urar sanyaya yanayi ba su yi aiki da haka sai kaga kana cikin mota komai kasawan mota za ka ji akwai karfin ac sannan kuma in kana cikin hatta yanzu nan su za ka tarar da ac ce gwargwadon adadin yawan mutane amma kuma a haka take kokarin huhura mutane kuma duk da haka akwai matakai na kota kwana da ake ɗauka mutane sun yi aiki da yadda ya kamata ko da akwai kalubale irin na zafin rana amma dan majalisar wakilai na tarayyar najeriya da ke kwamitin lamuran aikin haji sada soli jibiya ya ce akan samawa alhazan masaukai masu ma'ana a gwargwadon hali gaskiya aikin hajji an samu ci gaba kwarai da gaske a shekarun baya na san galibi mutanenmu a cikin gidajen ƙasa ake aje su to gaskiya alhazanmu nan gaba ba za su samu wani matsaloli ba na kula da lahiyarsu da kula abinci abincin da muka gani abincin da muka gani ko ina aka ba da wani abinci a duniya an darata mutum da zarar an sauka daga arfa za a nufi muzdalifa inda za a kwana inda daga nan za a fara jifar shedan da bukin babbar sallah nasiru da ma'il hikaya murar amurka daga filin arfa a saudi arabia noma dalla a gaida nasiru adamu el hikaya ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa facebook twitter da instagram ga ci gaban labaran duniya a yau asabar shugabannin duniya sun haɗu a wani taron koli da zammar matsawa rasha lamba da kawo ƙarshen yaƙi da take yi da ukraine amma rashin halartar babban kawar moscow wato ƙasar china zai yi mummunan tasiri a kan taron kawayen ukraine da dama ne za su halarci taron amma ƙasar china ta kaurace cewa taron bayan da aka dakatar da rasha bisa dalilin da china ta yi watsi da taron a matsayin ɓata lokaci kuma ba ta sha'awar halartar taron rashin china a taron fatan mayar da moscow saniyan ware ba zai yiwu ba yayin da koma baya da soji suka fuskanta a baya-bayan nan ya sanya kiba a matsala har ila yau yakin da ake gwabzawa a gaza tsakanin isra'ila da hamas ya janye hankali daga ukraine ana sa ran tattaunawar za ta mai da hankali ne akan manyan batutuwa da yakin ya haifar kamar samar da abinci da tsaron nukuliya da kuma 'yancin zirga-zirga sa'annan da daftarin sanarwar ƙarshe da zai ayyana rasha a matsayin mai zalunci a rikicin a ƙarshe a yau asabar faransa da jamus da birtaniya sun yi allah wadai da matakin da iran ta ɗauka na baya-bayan nan kamar yadda hukumar ƙasa da ƙasa ta iaea e mai sanya ido a kan makamashin nukuliya ta rawaito na ƙara faɗaɗa shirin nukuliyar iran wata sanarwa haɗin gwiwa ta ce iran ta ɗauki ƙarin matakai na rashin mutunta yarjejeniyar ƙasashen duniya kan makamashin nukuliya ta jcpoa ta hanyar amfani da wasu ƙarin ci gaba a cibiyar ƙera nukuliya da ke natas tare da sanar da cewa za ta sanya ƙarin dubban na'urorin ƙira makamashin a duka cibiyoyinta na fordo da natas in ji sanarwar ta haɗin gwiwa tana nufin sanarwa mai ɗauke da sanya hannun ƙasashe da suka kulle yarjejeniya da iran a shekarar 2015 biyar wannan shawarar wani karin ta'azzara ne shirin nukuliyar iran ke samu wanda ke tattare da hadarin yaduwa in ji sanarwar sanarwar haɗin gwiwan ta jaddada cewa shawarar iran ta ƙara yawan ƙarfinta na ƙira makamashin nukuliya a cibiyarta da ke ƙarƙashin ƙasa a fodo babban abin damuwa ne. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc idan muka koma najeriya Gwamnatin jihar Edo ta ce ta soke ayyukan kungiyar matasa ta Okagili wadda ke aiki a ƙarƙashin babbar masarautar jihar mai daraja ta ɗaya wato fadar Oba of Benin saboda zargin haddasa matsalolin tsaro a jihar. Sannan gwamnatin ta ce za ta fara fito na fito da duk kungiyoyin asiri a jihar waɗanda ke hana al'ummar jihar zama cikin kwanciyar hankali. Sai dai kuma fadar masarautar jihar ba ta yi na'am da wannan mataki ba. wakilin murya amurka lamida abubakar sakkwato ya aiko mana da ƙarin bayani Wata ƙungiyar matasa a jihar Edo da ke Najeriya wadda ta samu asali shekaru da dama da suka gabata a jihar kuma aikinta na da alaka da masarautar Oba of Benin. Masarautar da bisa ga tarihi ana amfani da matasan ne musamman wajen sa ido kan harkokin da ke gudana a gundumomi a sassan jihar Edo domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro. Haka kuma fadar Oba of Benin a jihar ta Edo. edo ita ce ke kula da ayyukan 'yan kungiyar to sai dai kuma akwai zargin cewa suna wuce makaɗi da rawa musamman wajen haddasa matsalolin tsaro da ke addabar jihar ta edo gwamnan jihar ta edo musa gudin obasake ya ce council has prohibited forthwith the activities of Okagiris. Yana cewa ne majalisar zartaswa a jihar ta Edo ta soke dukkanin ayyuka na 'yan kungiyar daga yanzu a fadin jihar ta Edo. kuma mun ja kunne ga dukkanin 'yan kungiyar da su shiga taitayensu ko kuma su haɗu da hushin hukuma haka kuma majalisar zartaswa ta jihar ta edo ta ɗauki mataki na ɗaura ɗamara na yaƙi gadan-gadan da 'yan kungiyoyin asiri da ke haddasa haddasa rashin zaman lafiya a sassan jihar ta Edo. To uh, by the the DSS, this will the members of the public the confidence to carry on with their lawful activities. Wani ɗan jihar ta Edo da ke bibiyar ayyukan kungiyar Comrade Guden Oroha ya ce. It's a pity that the governor choose to mix them up, the, traditional rulers and the issue of partisan. Yana cewa ne gwamnan jihar ta Edo, Mr. Guden Obasake ya yi gogowar fahimta musamman dangane da ayyukan 'yan kungiyoyi a jihar ta Edo kuma ina son tabbatar muku da cewa masarauta a jihar Edo ta oba of benin ba ta da wani alaka da 'yan kungiyoyin asiri da ma masu tada kaya baya a jihar na san an jima ana irin wannan a jihar ta edo kuma fatanmu shine tabbatar da zaman lafiya hukumin tsaro a jihar ta edo sun ja kunne ga kungiyoyin matasa da ke tada kayar baya a jihar ta edo kuma sun ce su shiga taitayinsu mustapha fansho adeboye shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar edo Yana cewa ne matsalar tsaro da 'yan kungiyoyin asiri ke haddasawa a sassan jihar Edo wadda ta sha fama da matsalolin tsaro a yanzu kuwa mun ɗauki matakai ga 'yan kungiyoyin asiri haka kuma daga yanzu duk wanda muka kama zai fuskanci hushin hukuma tuni dai hukumomin tsaro musamman na DSS aka kafa wani kwamiti na jami'an tsaro na farin kaya domin dai tabbatar da tsaro a jihar ta edo ina tabbatar muku da cewa kawo yanzu al'amura na tafiya kamar yadda aka saba a jihar edo kuma duk wanda muka kama to zai kuka da kansa to sai dai kuma masarautar jihar ta edo ta oba of benin masu ji daɗin wannan mataki ba da gwamnan jihar ta edo ya ɗauka wato oba of benin oba edo uku ya ce san bai yadda da wannan mataki ba da majalisar jihar ta ɗauka kuma masarautar za ta ɗauki wani mataki ake lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a najeriya a gaida lamido abubakar sokoto Kada dai a manta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kamar yadda muka muku alkawari a makon da ya gabata a yau za mu tashi ne daga wata tambaya da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya yi wa Salisu Dan kwari chairman tashar manyan motocin bus a sabuwar kasuwar a Kinyale a Ibadan a hira da yake yi da masu ruwa da tsaki a harkar sufurin manyan motoci biyo bayan wani hatsarin da ya sanadin mutuwar fasinjoji goma sha tara da suka kone kurmus ga dai tambayar. wannan mota da ta yi lodi nan ta samu wannan mummunan hadari daga nan a kenyele ibadan ina ta nufa eh, sokoto ta yi sokoto gari kafin ku yi mota lodin fasinjoji kuna bincikar cewa wannan direban daidai yake ko watakila eh, samun wani abu kamar taɓin hankali ko shaye-shaye ni na yi kowa ma binciki don in ka shawo giya ka ko ka shawo kolo ɗan ka ka in ma lodi na gawa da kanki ni da kaina ga buɗin mota in ce kara a sa mai ruwacin yara na su yi waɗa su ce saboda in ce ni ni ce ka a sa ni na ga abin na gani wanda ba gani shi ba saboda abin na hango ku hange shi ba kamin duk kwanan aiki na riga ku kama wanga aiki ka ji matsayi yi to idan kuka sami direba da laifi watakila ya yi maye ko ya sha kwaya ko ya sha wani abu mai fitar da hankali wani irin hukunci kuke masa ina ajiye shi sai ya yi sati sai ya natsu in ya yi hankali na ga hankali ne kwanci bai ke ko ina ba ga wani lokaci ban ki baka in ya te can ga hanya amma ba inda nake ba yi wannan shaye-shaye in ba shi kwacinsa. To kuna tantance lafiyar mota kamar ta hanyar tayoyi kamar ta hanyar fitilu kamar ta hanyar wayoyi ko da yake ku ba kanikawa ba ne kuna tantance lafiya eh, kuna tantance lafiya kafin ku da direba shi lodi da mota. To lalle dai ina gani in ka to da tsohon mota kada taya ka tsohon taya ban lura maka ɗaya mota dan adam ban ɗauka musulmin Allah in sama cikin mota da ka tori da tsohon mota ka na ga mota karen kiran ci tayoyin ka sai a hankali ba zan samu ka ba. To alamomin hanya suna da muhimmanci ga tuƙin mota kamar za ka ga wani an nuna kibiya ta yi sama wani wuri an nuna ta yi ƙasa wani wuri za ga ta yi kwana rawon kenan wato ya nuna sha tale tale ko kuma ka nuna inda shanu ke gita direbobin da ke lodi wannan kasa ta kuta kaso gwari nan ibadan yawancin sun san alamomin hanya to a gurgudu sun sani a gurgudu hakikan sun sani kamar cikin direbobin ka da ka tashi nan zuwa arewacin najeriya ko sassan najeriya hmm. kamar direba nawa ke tashi ana asati to a sati a sati dai ban da mota ban sayar da mota shida ko bakwai in ban da mota ban da shida ko bakwai ko takwas a nan da kuke wannan aiki kun taɓa yin wani taro ko zama domin ku tantance ko direbobi sun san alamomin hanya to muna zama wasu da manya wasu muna zama da wasu saboda ban da wasu direbobi ne suna kai ga yan mashu muna zamanawa mu tattauna da ni da su babu dunan su degbala su ogun alara toyi da sauransu dai gaba ɗaya dai muna zauna ha muna mu tattauna da ni da su kuma akwai direbobi yan arewacin Najeriya akwai direbobi yan arewa su ma muna zama da su su kiro nan su lawali nan su dan disco su to so su dai sun su yawanci alamomin hanya ana rubuta da turanci ne ba hausa ba ko yarbanci ko ibo akan hanya a yawanci da turanci ake rubuta ba da hausa ba ko ibo ko yaren yarbanci ribobin ku sun dan iya karatu da rubuta suna karatawa da rubutawa babu wanda bai karanta shi rubuta idan sun ga stop suna ganewa da sun ga stop suna ganewa idan sun ga go suna ganewa duk komi sun suna gani suna ganewa an rubuta wani wai sun sani da an rubuta wani wai sun sani duk wata alama suna ganewa to alama wadda ta zama ta danganci tuki ne babu da sani kun taba samun wani direban da yake bai san komi game ga mota ba watakila saboda yana da gata aka ba shi ya tuka ba mu taba wannan ba ba mu taba ba to a ƙarshe menene sakonka ga direbobin da masu mota sakona duk dai wanda ya dauki wacin zani na ce mai in ya tashi ko wani ina hillaba ba a gudu da wacin zana ba a ganganci da wacin zana gakka ɗauki wacin zana ka ce ga hanya kai musu walakanci abin da ka fata in ji in kira ka ga waya da ka tashi nan duk ina bisa ga kaina kiran kan kama yi ga waya ka hanya ka hanya a hanya lahiya lau ka yanayin wacin zana a lahiya lau ko da wani Allah wa cika cikin mota ana ɗaukar marasa lahiya Allah shi mu cika cikin mota ce za su tsaya hanya su zina ai shin ciya ku lallaba ku dubi ganye ku sa gaba da baya ba abin da zai faruwa sai kun je Sokoto ko ma'aikaci ya kira ku ku bani shi zan yi waya da shi kuma akalla in aka sa ganyen nan inda Allah zai so a tso a sauka lahiya ma'aikaci bai takuda da su ba da an diba an rega mota haka an ga gawa cikin motar nan ta wacin za to za a buga mai mota a ce shi na shi wuce ina sunanka sunana suraju din ayola daga sokoto kai direba ne direba nake ka daidai ka tuke mota na daidai na kai shekara ashirin da wani abu da wace irin mota da wace iri ka tuka bus ne ka tuka da saron ku masu tuken bus an ce kun cika yin gudun ganganci me za ka ce <laughs> to babu abin da za a ce za a ce Allah da so kare kuma Allah ya shirye muna gaba mun ba mu da tuki gaganci wani mutane suka nuna kamar muna tuki da gaganci ne ka san mutum wani yake taya kamar arewa yanzu bai yiwa mu ta yi kamar ashirin ko muka ce azirin Allah ya yi wanda za mu kai lahiya amma bai yiwa mutum dokai mu daga nan yanzu a ce ana tiwa arewa a ce za ka kama ta dai a gudun maniji kenan to me yasa kuke taya shi kai 200 eh, shi kai 140 150 170 a ba mu da malin da ya kai 200 babu amma kuna taya 140 150 a ba mu kai 150 sai 140 sai dai 100 120 80 to ana cewa yawanci kuna shiga kwana da gangan da karfi har mota ta kwace ta daji wasu kuma a suna zuwa su iske bom a hanya su hau sai mota ta tsalle ta buge mutane me yasa ku direbobin bus kuke irin wannan suna da ce haka ne ba haka ba suna da ce haka ka san wani mutum sai saya ga hanya sai gani wani abu ya faru sai ce gaganci ne ba da gaganci ba ba wani suna da ran biyu sai da guda ko ba haka ba ne abinda nake nuni ce to duk abinda ya Allah ya kadara sai ya faru in bai kadara ba babu abin da zai To a kwana-kwanan nan ne wata mota ta yi lodi a nan kasuwar 'yan gwari da ke nan a Kenyale. Ta je ta sama oyo daga nan a Kenyale din. Ta yi karo da wata mota wajen mutum goma sha tara suka mutu wasu su ce sha takwas suka mutu mutanen da suka ga abin da ya faru sun ce direban ne ya yi aron hannu ya wani ya je haɗu da wata mota ta ɗauko shinkafa kuma direban bus ne ba ka ganin cewa duk ku ne tun da kai ma direban bus ne eh, gaskiya magana din ya faru haka amma na riga na gaya maku cewa duk abin da ya faru ya rubuta sai faru abin da ya sa direba din ya doku fasinja amma nigeria inda muka wuri nan sai lalace in ba suka lalace muna najeriya ba bai yi wa mu doke mai tare da fasinja ba mai da direba da ya doke eh, tare da fasinja abin da ya kama sala kina da yanka yi karo din kila din wayoyin ya yi sparking da ya yi sparking din wuta ya kama me zai yi abin da nisan da shi kina to amma ba ku kiyaye doka domin idan kuna kiyaye doka bai kamata a ce kun ɗauki mai cikin mota ba bai kamata a ce kun bi wanwai ba ba ganin dun sai laifin ku take overtake ne ba wanwai bi ba to madalla a mako mai zuwa daga wannan tambayan ce kuma za mu tashi yanzu a madadin wakilin namu a jihar oyo hassan umar tambuwal da bakinsa da bakinsa da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makere ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To Dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Sunusuma Datti da Magaram da Isuhu Makirima Datti tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski ba da raka. suka ce salam voa muna kira ga gwamnatocin kasashenmu na jamhuriyar niger da jamhuriyar benin da cewa ya kamata su mai da wukakensu a cikin kube su fuskanci matsalolin tsaro da tsadar rayuwa da talakawan kasashen biyu ke ciki su zauna a teburin sulhu su warware dambarwar siyasar da ke tsakaninsu wanda ke jefa talakawan su cikin matsaloli. Sakon Sani Muhammad Chindo Angwa Karofi daga jihar Bauchi ya ce salam VOA Hausa ina taya al'ummar musulmin duniya murnar zagayowar wannan rana ta arfa da fatan mahajjata za su hau arfa lafiya. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kama na sauƙin matsin rayuwa da muke fama da shi a ƙasarmu Najeriya. Shi ko wannan saƙon cewa ya yi, Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Idan Allah ya kai mu gobe Lahadi take babbar sallah wato sallar layya. To muna roƙon Allah ya sa mai shagulgulan sallah lafiya mu kammala lafiya. masu layya kuma kar ku ci ku kaɗai ku taimaka waɗanda ba su yi ba domin dai abin da ka baiwa wani shine naka saƙo daga shehu adamu rajau Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Malam Umaru Kamba ya wuri da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Suka ce salam VOA Hausa waɗanda Allah ya hore mu abin yin layya to su gode wa Allah. Su kuma waɗanda Allah bai hore musu ba to su dangana sai baɗi. Shekarar bana ce ta zo da hakan. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. ku. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Zahara a takaice, a yau Asabar musulmi a faɗin duniya da suka je ƙasa mai sarki sun taru a filin arfa a ƙasar Saudiya don gudanar da wannan ibada mai wahala mai ɗaukar tsawon wuni da kuma ake tafakuri a ciki. wannan ibada a kan dutsen arfa wato dutsen tsira ana kallonta a matsayin gimshiki na aikin haji sautari yana zama babban abin da alhazai ke tunawa yayin da suka tsaya kafada da kafada sawu da sawu da juna suna neman gafaran allah da albarkansa da wadata da kuma lafiyar jiki dutsen yana tazaran kilomita 20 ne kudu maso gabashin birnin makka dakarun isra'ila sun kai hari a gaza tare da fafatawa da mayakan hamas a jiya juma'a yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta gaza samun ci gaba kana tashin hankali ya kauri akan iyakar arewacin isra'ila da lebanon shaidu sun bayyana yadda aka kai harin a birnin kudancin na rafa da wasu wurare a tsakiyar zirin gaza babban bankin duniya ya amince da baiwa najeriya rancen dala biliyan biyu da digo ishirin da biyar don bunƙasa kudaden shiga da kuma dawo da sauye-sauyen tattalin arziki da ya haifar da matsalar tsadar rayuwa a cikin shekaru da dama ga ƙasar da tafi kowace yawan jama'a afirka bankin ya faɗa a yammacin ranar alhamis cewa rancen zai taimaka wajen karfafa matakan kare talakawa tare da karfafa sauye-sauyen haraji da kudaden shiga. To jama'a masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. wanda ya daidai da takwas da rabi agogon gmt na ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da fiona mai nan dudu da ta ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.